Yau za mu kawo muku jerin jaruman masana'antar Kannywood guda ashirin wayanda 'ya'yansu suka isa aure. Duba da cewa jaruman sun yi aure tun bayan shekara ashirin da ta riga ta gabata. Kada ku manta ku yi mana subscribe a channel ɗin tamu mai albarka mai suna Tsintsiya TV YouTube channel. wacce ke kawo muku sabbin labarai da dumi daga masana'antar Kannywood da ma faɗin duniya baki ɗaya. idan kuma kun dade tare da mu ku daure ku mana comment da like don bayyana mana dukkanin ra'ayoyinku a bisa labaran da muke kawowa yanzu za mu kawo muku jerin 'ya'yan da suka isa aure a halin yanzu yayin da 'yar gidan adama kame ita ma ta hau wannan kadami sai kuma 'yar gidan yakub muhammad ita ma ta hau wannan mataki a hannu guda kuma 'yar gidan kamaye ita ma ta riga ta hau wannan mataki yayin da 'yar gidan sani ma'azu ita ma ta riga ta hau wannan mataki sai 'yar gidan al'amin ma shi ma ta hau wannan mataki sai kuma 'yar gidan hassan gesu wadda ita ma ta riga ta shekarun ta kai yayin da 'yar gidan ibrahim yala ita ma ta hau matakin sai kuma 'yar gidan ibrahim mai shunku ita ma ta hau wannan mataki sai 'yar gidan sha'abu da ita ma shekarun ta ya kai yayin da yar gidan alinuhu ita ma shekarunta ya riga ya kai wannan mataki sai kuma yar gidan fatima 'yan inuwa ita ma shekarunta ya hau wannan mataki yayin da yar gidan aminu sharif momo ita ma ta kai matakin sai kuma yar gidan aminu sharif ahalan wadda ita ma ta kai matakin da lokacin da yar gidan umma shehu shekarunta suka kai hakan yayin da yar gidan hafsa idris ita ma ta hau wannan mataki sai kuma ɗayar ita ma 'yar gidan hafsa idris ɗin da yake su biyu ne yayin da 'yar gidan sani danja ita ma ta riga ta hau wannan mataki sai kuma 'yar gidan bashir bala balaciroki ita ma ta riga ta hau matsayin yayin da 'yar gidan halizan saima ita ma ta riga ta hau matakin sai kuma 'yar gidan sallo daɗin kuwa ita ma ta hau matakin waɗannan su ne jerin jaruman masana'antar kanewar guda ashirin wanda 'ya'yansu suka riga su kawo matakin da za a iya masa aure a kowane lokaci muna musu fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su mazaje na gari amin summa amin mun gode da kasancewa tare da mu a wannan lokaci a tsintsiya tv youtube channel shirye mu daga masana'antar kanewood